abin naku ne yan hanya abin naku ne da 'ya'yanta suna take ba abin zato bauta ce yau ta tashi an masaka yan hanya shi sani ko ya fi dare a duhu abin ba ai zato ba gaskiya ne duk abin da kake turawa akwai mai koyansa Allah ya dora wani yanzu aka ɗauki makin aka ɗauki keke Allah ya dora motar wani babu komai hmm, yanzu ina labari labari akan magana aure ne kawai ni damuwa ta fani wallahi na kai ka ma fini ni wannan abu to ba dole ba an ce a gida sai na yi auren nan kin ga ya kamata a ce na motsa ni ba gaskiya ne lokacin da muka aure ka na kuma farin ciki lokacin fa zan kara gogewa za ki ga na yi fresh. Ah, ba dole ba. To ina son za ki kula da ni. Gaskiya zan kula da kai sosai, ni ma ai na son. Ya Allah ya mana arziki, muna yin auren nan mu dan samu nutsuwa. In Allah ya kawo ta dama kin ga komai zai washe. A gani amin Allah ubangiji zai buɗa maka. Ni kuma na yi miki alkawarin duk wani jin daɗi na zaman aure in Allah ya dama ki sami shi gida. Da gaske? Insha Allah. Abin na ku ne. yan hanya abin naku ne komai naku ne yan hanya gurin naku ne yan hanya ba a ja da ku ba wanda ya ja da ku naku ne yan hanya da uwa da ya sun zama duka halin su ɗai haka uwa uba dukka halinsu ya zama ɗayan hanya ko wajja da ku baya wanye da lafiya ba tafi kije uwa da 'ya'yanta suna take ba kenan ni yanzu ko za ka eh. to shi suna kika lafiya. Rashin sani ko ya fi dare a duhu abin ba a yi zato ba. Hakan ya sanya kaza ta kwana kan da ni ba ta yi zato ba. Aje uwa da 'ya'yanta suke hali na bera. Rashin sani kaza ta kwana kan da ni ba ta yi zato ba. Ba, ba, ba, ba, ba, za ku yo yan hanya ku rika yo tunani ku rika yo tunani yan hanya ku rika yo tunani yan hanya abun ku ne yan hanya abun ku ne kiran gabin yarinya kawai a titi kina kina mata wani shouting saboda na canza ta da ke kawai zaki bi ki tsane ta kaga malam ce wayata ta kwace har ko dole in na ganta na bi ta ma kin santa ne ni ban santa ba hanya muka haɗu da ita ara wayata ta gudu da shi kuma shi kenan ba a mutum kala biyu sai dai mutum ɗaya kawai na kiran gabi bi ta ki tsane ta dama na yi alkawarin duk inda na ganta wallahi sai na bi ta kuma sai ta bani wayata to sai ki bi ta ki karba komai naku ne yan hanya gurin naku ne yan hanya ba a ja da ku ba wanda ya ja da ku naku ne yan hanya komai za ku yo yan hanya ku rika yo tunani ku rika yo tunani yan hanya ku rika yo tunani yan hanya. Kun san me nake so ya kamata ki fito ki gaya mun gaskiya abin da yake faruwa wallahi ba abin da ke faruwa ba abin da yake faruwa wallahi ba komai abin na ku ne kika kike ba komai me yake faruwa ai ya kamata ki gaya mun kace maka ba komai ba wani abu ne ba ki gaya mun Lai la mu ci gyan bari da muna tafiya ta wani ta zo ta kuma ni mutum goki cikin ki gaya mun me yake faruwa ya kamata ki gaya mun ba komai ƴaƴan nan yawwa sanduka yawwa ina wuni ina gajiya me yake faruwa wallahi mun to muna tafiya to sai suka haɗu da wata ko kawta ce ban sani ba dai kawai sai na ga ta taka a guje kuma na tambaye ta juyin duniya ta gaya min me yake faruwa taki to ka ga ita tafiyar ka in muka shiga gida zan tambaye ta duk abin da yake faruwa idan ka dawo sai in gaya maka to baba shikenan sai an jima yawwa abin na ku ne yan hanya abin na ku ne komai na ku ne yan hanya gurin na ku ne yan hanya ba a ja da ku ba wanda ya ja da ku na ku ne wannan wace ne masifa ce Wai ma an ɗauke kenan zainab Zainab! Wannan ai masifa ce kai wallahi gidan nan da aljini. Na zo da mashin an ɗauke, na zo da waya an ɗauke. Shikenan ni ba ni da daman ajiye wani abu na kenan. Zainab! Zainab! To wallahi anan gidan zan kwana ni ma. In aljanin ne ma ni ma sai dai su sace ni. A ba, ai ba hauka ke yi ba. za ku yo yan hanya ku rika yo tunani ku rika yo tunani yan hanya ku rika yo tunani yan hanya Salamu alaikum. Mala, wallahi gidanka bane. To, maganar waya na ka kwana uku kenan shiru ni ban sani ba an sayar ko kuma ba a sayar ba wallahi malam inda ka san abun nan sai dai a mun hakuri saboda abu ne ka san na yanayin kasuwa eh, lamarin yanzu sai hakuri haka ne sai dai a daɗe mun haƙuri amma an sayar da eh waya an sayar da ita ta gaskiya to nagode saboda yanayi na kasuwa haka ne amma wannan kuɗi zan turo kan kanwata za ta zo har gida ta kama ba komai ba dan Allah ai mun ba komai wannan ai mun abuwa ba komai ba komai ai abu da ba ba komai ba komai ai mun abuwa ba komai godiya ne sai an jima godiya ne sai an jima da ku baya wanye da lafiya ba tafi ki uwa gashi an masaka yan hanya shin sani wallahi yau sai an bani waya yau ba inda zaki je na da ina neman wallahi yau sai kin fito min da waya ta wallahi yau ba inda zaki je yau ba inda zaki je ne rufa ne kirkita ka waya ta saci waya kuma waya ke haka ne an ina waya. abun na ku ne yan hanya abin na ku ne eh, komai na ku ne yan hanya gurin na ku ne yan hanya ba a ja da ku ba wanda ya ja da ku na ku ne yan hanya da uwa da ya sun zama dukka halin su ɗai haka uwa uba duka halin siya zama ɗaya eh, hanya ko wajja ko wanye da lafiya ba daga unguwa wa kika tambaya kika fita na tambaye yaya ta kafin na fita Wa ya kika tambaya to da ke da yayar taki wa ya riga wani fita ina tambaye kin yi shiru da ke da yayar taki wa ya riga wani fita ni fa abin da bana so ƙarya gaskiya zan gaya miki ba zan ɓoye miki ba daga yau sai yau duk ranar da ke ƙara fita kika bar gidan nan a buɗe wallahi sai kin koma gidanku kin ji abin da na gaya miki ko Wa alaikum salam. Ya na ganki kin yi wani tagumi zabe-zabe? Me yake faruwa? Yaya? Me ya miki? Ina dawowa kawai ya kira ni ya ringa mun faɗa inda yake shiga ba nan yake fita ba. Ya ce mun wai daga yau sai in dirrin da na sake na fita to zai kore ni gidanmu. Gidanku? <laughs> Mu koma da gida. akan dalili me zai zo miki fada saboda kin fita ba ki da damar da zaki fita ki je ki abin da ranki yake so sai in ya sani dole lallai zaman sa kike yi ne bari zai zo ya same ni a cikin gidan sai dai zo mu tafi gidan gaba daya Ya faru ne gida? Ha wallahi. Lafiya? Wallahi a'a. To me yake faruwa? wallahi ni da kai nake da na aure ki Allah ga nake sa'a ne wallahi to ai sa'ar kai ta wallahi ban yi sa'a ba wallahi ban yi sa'a ba wallahi ban yi sa'a ba to ban gane ba kai duk nan wallahi hajara a gare ki wallahi tallahi sai kowace magana ta tawo ta tafi kamar daidai sai kuma ta zama a wargaje to me faru haba wallahi tallahi ke ni bari in gaya miki ma dai in fito wari ke miki wallahi dauke dauken nan Allah hajara a gare ki Allah a gare ki ne inna lillahi wa inna wallahi a gare ki ne duk ɗin da kika tsuguna kika aifa sai a ce ba shi da wani hali sai dauke dauke ya za ka dinga faɗa min irin waɗannan munanan kalamu ke fa duk wacce zamu yi da ke sai mun yi wallahi wallahi na yi auren nan ke ashana wallahi a hada ban taba ajiye ta a gidan nan na dawo na tarattaba a gunda na ajiye ta ba haba da Allah to ka ga mai gida haba sai ka ce wanda na zagi wali ko walin aure na zaga a ce diyana kowa na aifa ba rawo ne shi ba auren ka saka gada a wurin ka suka gada domin daga jikin ka suka fito to ko kudin sadakin da na da na aure ki a ce satowa ne ai haka duk din da na aifa a ce din mace sata namiji sata yo wai sani ko sato wani abun ai yawa a ce an taru za a daura auren yata a yi kuskus a gurin a ce wai barauni ya ce wallahi kai suka gada domin daga jikin ka suka fito to naji na sake ki wallahi sai kin auri wani nima na auri wata eh, wallahi sai an gwada amma sai ne ka fato yayan wallahi sai an gwada sai dai ka wannan wallahi tallahi wannan wannan daren na gaji da wallahi sai amma ni zaka ga wa'annan mutanen kalamu ni zaka faɗa wa'annan mutanen kalamu wallahi sai an ƙara rabin lokaci wallahi tallahi na gaji wallahi na gaji kafin na dawo ki ibe kayan ki to in na ebe sai dai farko na ya'yan berayen da ka haifa dan ba ni na haife su ni ni kadai ba daga jikin ka suka fito ka dinga yi min wannan kururuwa ka yi min wannan ihu makota suna ji muna mun haifi barayi a jikin jikinka suka fito kuma ba zan tafi da ko ɗaya ba kai na 'ya'yan berayen kai zan barwa. Ina idan aka yi ma mutum so ɗaya ba zai yi sai an wani dinga wani. Ni ba wannan nake maki magana ba kin zo kin shanya nan na so in tafi sabboki na. Na shanya ka? Kin shanya. To ka fi ruwa gudu man. Fi ruwa gudu. Eh. Ni fa ba fa na son ke duk sanda kika ta ke dai kullun a cikin neman rigima yake da ni ne ne. Rigima? To ko dai magana ka da ta kafa ɗara nan ita ce za ta tabbata yanzu. maganan me na faɗa wacce ka gaya kanwata na ce mata me kai baka san abin da ka faɗa ba abin ya koma kage kenan ce mata kai duk ranar da ta sake fita ba tare da ta tambaye ka ba sai ta bar gidan nan ni kuma nace sai dai mu tafi tare gaba daya in ita ce zaka yanke hukunci yanzu kuma sai ka yanke sai mu tafi menene a ciki ita nasiba haka ta gaya miki abinda abinda ka gaya mata kenan to ki kira ta ni tai mun ƙarya akan da sai na kira ta wannan yarinyar ba karaman makaryaciya bace ba ki ya zaka mata ne gaskiya ni ba zan zauna da makaryaci ba tsiye ta ka yi ce. a dole ta tsiye ta ayi yakure ha ni ba zan zauna da makaryaci ba ba da ita za a yi ta kai ta kawo ta fara min karya a cikin gida lalle lalle so take sai ta kashe min aure dama da ganin ta dole ta yi ƙarya wannan yarinya tana nan sun kui da kai wallahi ba za ta tarwatsa min gida ba. To karya me ta yi maka? Idan baka tarwatsa gidanka ba ba wanda zai tarwatsa maka gida kai kake so ka tarwatsa. Kin hada baki da ita za ta zo ni da gidana za a abun nan. Wallahi sai na dau mataki. Haka dai. Haka dai aiki kenan. wato azra na'am gira idan muna son asirin mu yaro duk yadda zani mu ga cewa mun yi wa Zainab aure ai mata aure tunda shi Alhaji awwalin an yi magana an yi magana har yanzu bai ce komai ba ka shiga zuciyarsa ka gani a'a ai zancen nake miki kin ga ko yaron nan Usman mai tura baran nan eh a tarkata a ba yarinyan nan gaskiya hankali na bai kwanta da wannan mai barin ba gaskiya hankali na fi kwanta da awalu gaskiya fi sabilillahi awal yaro mai hankali mai nutsuwa dan da ya fito daga babban gida ya za ya dauka ba wani mai baro ni ba na kaunan mai baron nan gaskiya ni dai gara awwalu na ni da kaina sai in rufe kaina in je wajen magabatansa awwalin nan fa mun zauna da iyayensa kin san dan gidan Alhaji Ahmad eh. mun zauna da shi na kuma shi man bayanin cewa ya kamata mu san abin yi tsakanin yaron wajensa da yake neman yar waje na sai ce shi a gaskiya ba zai ɓoye min komai ba yaron wajensa yanzu hankalinsa ba akan aure yake ba yarinyar nan wai ita ce mata ce tana son shi ko usman kar a ga tura baro yake tunda shi yace yana santa to a tarkata a yi auren nan ko a asirin yaro to a hada da zaɓi ga baki ɗaya sai a sha biki to shi a hada da ita da da'un a hada a yi bikin ga baki ɗaya hankalinmu zai fi kwanciya kamar inda kake nufi to na ji wannan tunanin na ke yi idan ya shigo karɓar abinci to ki gaya masa to mahaifinka fa kullum hankalinsa a tahe yake Idai ce miki akan me ce masa bukatar su ga yayi maka aure kai ma ka kafa iyali to abin da za ki gaya mar kenan ki ce masa kuma idan yana son ya ga cewa ni ma na samu nutsuwa to daga nan zuwa wata ɗaya tak ya fito da matar da yake so da kanwarsa za a haɗa duk da ya tsaye da matar da zai aura to kanwarsa ranar mata tashi kin ga mun huta ke dama ba daɗa aihuwa zaki ba ni ma kuma ba wace za ta aihun zan aura ba ya isa ko wannan matsalar ta yi mana sauki do Allah dama da mata ina jin kishin kishin da wadda yake nema amma kunya ce take hana shi zo ya gaya min yana gudun faɗan ka ai ba faɗa bane ka tanadi abin saya kafin ka tafi shago to na gama shirya tsaf ni ma haka kazalika na gama to shikenan ki gaya masa idan ya zo kuma ita wannan yarinya usman mai bara za a bata dan Allah mai gida ka daina ci usman mai baro ni dai gara awwal ka san abin da yasa ne kiranka babanka ya ce in gaya maka ya baka nan da wata ɗaya ka nemo duk yarinyar da zaka aura za a hada da kai da yar uwarka a yi bikin gaba ɗaya To, wata ɗaya umma. Wata nawa za a baku? Umma, ai ni ba auren nake gudu ba. To. Abin da nake gudu in yi auren. Mai mm. ho yara su ba To, ni dai abin da zan ce maka addu'a za mu taya ka. Allah Ubangiji dan duk da za ka haifa ka da biyo hali irin mu. To, Allah ya sa umma. Ka ji abin da na gaya maka. To, a yi ƙoƙari za ka fita ne? Eh. To, Allah ya kiyaye. Allah. Mm. za ku yo yan hanya ku rika yo tunani ku rika yi ba na son ku rika sa abubuwan da kuɗi a ce ku kenan mata haba ko da yaushe kai abinda kawai kuka nufa a ranku shi kenan sai abinda kuka ga dama ni ba na son irin wannan wallahi ka shigo cikin gida kawai sai masifa ba gaisuwa ba komai ba komai kawai ka kama masifa me yake faruwa to tambayar da nake kin ga yaro yanzu na turo shi da rago ya shigo gidan nan ba yaron da ya shigo da rago gidan nan yanzu daga garu fa nake na dan tsaya mu gaisa da wani bawan Allah ne a waje na ce da yaron ya shigo a gaba na ya shigo kuma a ce min yaro ina wayan ma dai tukunna ni fa zancen rago nake miki na kawo rago a ce mun ba yaron da gonan mu aka shigo wallahi gonan mu aka shigo Gonan ku aka shigo. Gonan mu aka shigo. Ban gane gonan ku aka shigo ba. Rago to na turo yaro da rago ki ce mun biki gan shi ba. Ni a gaba na fa yaron ya tawo shigo gidan nan. Na dan tsaya muna magana da wani kuma shikenan sai a ce mun babu yaro babu rago. Na ji kai wata magana yanzu. Amma ba ban fahimci maganar ba. Gonan ku kamar ya kenan kana nufi kai ma abin da yaron yayi kai ma shi kake yi? Kamar yaya me yayi me kuma ni nake yin sa. ni fa ba na son irin wannan sakaɗe-sakaɗen maganganun ba wai ma tsaya tukunna wai me kake zuwa ka je ka yi Abuja da Lagos ina ina din nan da kake zuwa sana'a me kake yi ne wai ke kina nufin cewar tafiyar da nake yi Abuja ƙarya zan gaya miki ne ha'a ba wai zancen ba gaskiya zaka gaya min ba a matsayina na matarka ya kamata in tambaya in ji menene sana'arka ni ma aiki nake zuwa ai to ka gaya min sana'a me kake zuwa ka je ka yi Abuja Sadiya kina min irin fa tambayoyin fa da ba na so fa a rai fa ya za in zauna da mutum ban san sana'an shi ba zan tambaya ba Allah tsaya tukunna ni maganar rago ina zuwa bara in je a gama maganar rago ai baka ga ta tafiya ba sai ka mun bayani ka mun bayani sana'a me kake aikin me kake a Abuja to yanzu ta tsiye ni zaki kenan ko ta ce ke ban ta tsiye ka ba kawai kai mun bayani sana'a me kake yi a Abuja gaya miki ce ina zuwa Abuja to ni ma'aikaci ne ni. Ma'aikacin ne. Ina zuwa bara an je tukunna mu gama magana. Ma'aikacin ne Ma'aikacin ne Ma'aikacin ne ka gaya mu ma'aikacin ne. Bara an je nemo yaron nan kada ki mun bi babu. Sai ka je ka nemo shi kafin ka zo ka gaya mu. Ba maganan waya yanzu nake ba maganan aikin da kake a Abuja shine nake so ka gaya mu kan ce mu bari ka je ka dawo. Kai kai kai. Haba. guri yayi kama da mutum. Ayo tunani. kuri kayo yi tunani 'yan hanya kuri. tunani in hanya abin na kuni in hanya wa kike nema ne ina kanwarka kanwata me ta miki sata sata kuma sata ta je har gida ta yashe ni don haka ita nake nema a fito min da ita to bata nan bata nan Bata nan? nan? Sai mako. To ina nan, idan ma ɓoye ta kai zaka fito da ita. Bata nan da ce. To. Na ga sai wani ciccin magani kake ko da haɗin bakinka aka je aka yashe ni. Ni a haka nake. To wallahi ina nan. Zaka fito da ita. A haka nake. A haka ka zo? Sai ma a haka nake. tarar da ni. Yasa? Ni za a yi wa yasa? Ina ciki. Za a same ni. Za a gani, ai mutum ne nake ga ta haɗu wallahi. Wace ce san kowa ɗin wanda rasa bara ina zuwa. Salamu alaikum. Wai kaza. Wai a nan gidan kake budurwar ta. Me kake ci na baka na zuba ne? Kai dai kai daɗi na da kai sauri yayi ma yawa. Na yi shiru. Assalamu alaikum. Sauri da yawa. sauri ma ka bari ta fito gani ba kina ta yin baya sai kice wannan da ake wannan ka ganta na gajiya ah menene yake faruwa ne ita ce nake gaya mana kuna kallon kallo wani abu ne wannan ce budurwa ta ga ga sai ita ce wacce na baka labari ya yi kyau to ni bari gabatar da kaina da kaina ko ban gane wa. kare kone kuma ka gabatar da kanka kafin na gabatar da to shike amma dai nan bismillah da Allah in tambaye ki mana ina wannan yarinyar da na ga kwanaki kun haɗe da ita ta fita a guje mai dalili da Allah ai kai gudun gara ne ka tarar da zago wannan yarinyar ba karamin rikakken barauniya ba ne saboda wayata ta ɗauke ni kuma na yi alkawarin duk inda na ganta sai na bi ta na kama ta gaskiya buri ya kama da mutum saboda in zan tuna duk lokacin da zan je gidansu insha Allah sai na daba wani abu na hmm. yanzu ka san da haka da baka sani ba sai yanzu yanzu Allah ya gane da ni wai dama kana da ka santa ne na santa mana tunda ka ji muna wannan dogon magana ai na santa to ke sai ki mu bayani wani labari zan bashi tare na ganku abokinka ne don haka kai sai ka bashi labari ni ba da labarin da zan bashi ikon Allah sai kallo to kai ka ji abin da ta faɗa ta zan ma bayani to shikenan shikenan ba matsala sai an jima tun yanzu sauri nake to shikenan ba mu da ma mun gode sai an jima to kina zo mu ci je kawai sai an jima Umar, mm, ni kuwa yarinyar nan ta ce min ka bani labari. To kuma ba har yanzu ban ji ka ce muku ba kuma ma ya kuke da waccan yarinyar ma tukunna kafin ta ita wacce take bilan. Sai dai kama matsin baka labari. Kwarai da gaske. To zan baka labari. Ina jin ka. Wato ainihin Zainab da kake gani waccan yarinyar da muke magana da ita kenan. Mm. Budurwa ta ce. Eh. muna soyayya da ita sosai na so ta kamar yadda nake son kaina to sai daga baya na gane duk lokacin da zan je gidansu sai an mun sata to na je da wannan an sace na je da wannan an sace gidan su ta Zainab gidan su Zainab wai ya zubillah to daga baya da na gane duk gidan barayi ne kawai sai na rabu da ita to ita kuma yanzu wannan din fa da na dauko kana kaka gurin ta ku gaisa na ga kun yi kallon kallo alama ko na abu ka ta ita ma da kake ganin ta tsohuwar budurwata ce kafin haɗu da waccan zainab ɗin mm. muna soyayya da ita wannan to amma abin da isa na rabu da ita ita ma na gane duk barayi ne a haba da Allah malam da Allah Allah wani wasa kake ka daina wani zaka kai mata shirma na budurwar ta ce saboda na zo na baka labari sannan ka kira ta yanzu da barauniya a gabana a da Allah malam da Allah in wasa kake da Allah ka dai sake magana ai na san zaka ji abun wani bawai saboda ka fada soyayya ba ba wannan bane kawai dai ina jin ka abin da yasa na gaya ma haka hmm. da yayan Zainab din hmm. da yayan wannan budurwar taka tunda yanzu budurwar ka ce ko ware da gaske <laughs> abokan juna ne kuma barayi tight abokai ne kuma maganar da nake maka sun taɓa mun fashi da yayan ita da yan nata wuce wai sata fashi ne wannan gangariya tashi hankali to kaga ko ita ma ya barauniya ce ka ce dai yanzu na fuskanci abin da kake nufi ba ma budurwan nema bace ba mutuniya arziki bace wallahi bata da kirki komai za ku yo yan hanya ku rika yo tunani ku rika gari haka kwana biyu da tun da muka yi magana da kai shiru kake ji da wallahi tallahi waya ta aka sace shi sabu baka jina ba yaushe aka sace wayar duk da dai ma in ce maka dai an ranci wayar ka ke ga da ban da kyau haba mala ubangiji Allah dai kawo wata wacce tafi wannan ai Allah da ma ya kawo wanda ya dauka ya kan sai ki ya ajin na wallahi ya fi Allah hajjira tafi ki je uwa da ƴaƴanta suna take ba Amma Malam ba kai ne yayin Zainab ba? Ni ne kware mabba. Na san ba gane ni ba. Ba ban gane ka ba sai kan bayani. Akwai lokacin da na zo gidanku aka samu matsala aka sace min mashin. Oke, eh tabbas kware mabba. Kuma sai yanzu na gane da kai. Ni ya san za su gane. Ai babur an gan shi ai. Ai shine abin da ya ban mamaki. An gan shi ai babur. Sai ya ga shi kaga kidin nan ba. To, na gode. Na gode.

mu shiga gida mu yi ta asirin mu albakari abin na ku ne yan hanya abin na ku ne Tun nan da yi sai ka ce na fi kowa. Wallahi tafiya za ku yi. Sai ka ce na fi kowa laifi a nan unguwar. hin safa daban, ka hin rana daban. In ka ji sallamar a gidana ciki a za a kawo. to wallahi tallahi na gaji haba kowalin aure na zaga ba kin kin aifi namiji bara an ce barawo ne kin aifi mace ita ma ya ce a ah, wallahi na gaji to na yadda na saku kuma na fito na bar maka gidanka yanzu abin da nake so da kai ka ɗauki ɗayan ɗauki ɗaya a cikin yara. To wallahi ko zan ɗauka da'u zan ɗauka. Ah. Wallahi tallahi dan Zainab ta fi kowa iya shege a gidan nan. To wallahi mace za ka ɗauka domin ita ta fi kowa wahala. Ni dai zan ɗauki namiji. To kin sa ni ma na da tafasa gabaki ɗaya daga Zainab din har da'un kowanne ba zan dauka ba duk gaba ɗaya zaki tafi da su. Duk wannan tsiyar da gurin ta ne. To ai ba da su na zo ba. Eh tare za ku tafi da su. Wallahi ba zan tafi da ayan bera. Wallahi da su za ku tafi. Ai da a gurin ki ne wallahi. Kowalin aure na zaga ba kin abin da zan gani kenan. Kin haifi namiji an ce barauniya ce. Kin haifi mace an ce barauniya ce. Ku tafi da Allah. To ai kai suka gada. Wallahi tallahi kan kai kar ku bi ni. Kar ku bi ni. Kar ku bi ni kai. Kar ku to shikenan. Kowa ya canja hanyarsa. kowa sai da hanyar ba. A ja da ku ba wanda ya ja da ku na ku ne. Mai za ku yo ‘yan hanya ku rika yo tunani. Ku rika yo tunani ‘yan hanya ku rika yo tunani ‘yan hanya. ya ja da kuna ku ne yan hanya na uwa da ya sun zama duka halin su ɗai haka uwa uba duka halin su ya zama ɗai yan hanya wajja da kowa ya wanye da lafiya ba tafi kije uwa da 'ya'yanta suna take ba zato bauta ce yau ta tashi an masaka yan hanya rashin sani ko ya fi dare a duhu abin ba a yi zato ba hakan ya sanya kaza ta kwana kan da ni ba ta yi zato ba yan hanya ɗauki aje uwa da 'ya'yanta suke hali na ɗera rashin sani kaza ta kwana kan da ni ba don ta so ba yan hanya